A yau ne wata babbar kotun tarayya da ke Legas a ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Idris ta yanke wa sanata kuma tsohon gwamnan jihar Abia Oji Uzo Kalu ɗaurin shekaru goma sha biyu a gidan gyara ɗabi'u. An gurfanar da sanata Oji Uzo Kalu ne tare da kamfaninsa Slok Nigeria Limited da kuma Ude Udiogu wanda shi ne daraktan kula da asusun kuɗaɗen gidan gwamnatin jihar Abia a lokacin da Oji Uzo Kalu ke gwamna a wannan jihar. A cikin tuhume-tuhume 39 da hukumar EFCC ke yi wa waɗanda aka ɗaure ɗin, an zarge su ne da haɗa baki domin karkatar da kuɗi naira biliyan bakwai da ɗigo ɗaya mallakar jihar Abia da suka karkatar domin amfaninsu. Lauyan gwamnati mai gabatar da ƙara Rotimi Jacobs ya ce tsohon gwamna ya saba wa sashe na goma sha bakwai na dokar haramta safarar kuɗi ta shekarar dubu biyu da hudu wacce aka tanadar wa hukunci a sashe na goma sha shida na kundin dokar wani abu da tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar kwadago na ƙasa comrade isa tijjani ya bayyana ra'ayinsa yana cewa a gaskiya ɗaure tsohon gwamnan ajiya, ije ije kalu ya nuna cewar to yanzu fa kiɗa ya canza dole rawa ta canza ni a gani na yana ganin an fara samun nasara kenan a wannan yaƙi da cin hanci da rashawa tunda mutumin nan na ɗaya dai sanata ne na biyu kuma ɗan jam'iyyar apc ne to kaga kenan in dai an ci gaba da haka lalle mutane za su samu ƙarfin gwiwa akan cewar lalle wannan yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaba muhammadu buhari ya fara tabbata ni dai a gane na koko a wuri na wannan yamin daidai Sanata Oji Uzo Kalu ya kasance gwamnan jihar Abia daga shekara 1999 ne zuwa shekara 2007. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.